yalla yalla bisura sauran littafi uku mu je ina za mu tashi kuna tare da ni القول في الإيمان na ونقصانه توحيدنا إمام الطبري كو هل الإيمان يزيد أو ينقص هل الإيمان يزيد وينقص في قول أهل السنة والجماعة ما لا يتي القول في الإيمان وزيادته ونقصان وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل ما نيتي زنشيدي أكن إيماني هل هو قول وعمل زنشيني كما دعيكي كما هنا كالوا كما هنا ربوا ko kuma babu karuwa la ziyada fihi wala nuqsan babu raguwa fa inna sawaba fihi zance na kwarai a cikin wannan matsala qaulu man kala wanda yace imani qaulun ne wa amal wa amalu yazidu wa yanqusu yana karuwa yana raguwa kuma aiki ne kuma zance ne sai an faɗa da baka sai an yi aiki kuma yana karuwa kuma yana raguwa akwai wanda suka ce imani sandararren abu ne baya wani karuwa kuma baya raguwa duk sallar ka ba ta ƙara ma imani ban ji su wannan kuma ra'ayi na cewa yana karuwa yana raguwa wa bihi ja al khabaru an jama'ati min ashabi rasulillah da shine hadisi suka zo daga sabon annabi wa alaihi madha ahlud din wal fadl addini da falala akan wannan ra'ayi suka tafi قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان دنجني دي إيماني أكن كاروس التويوة فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده أمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص imani yana karuwa kuma yana raguwa faƙila wa ma ziyadatuhu wa ma nuqsanu me aka ce me karuwar imani me tauyewarsa bakala idan zakarna Allah fa hamidnahu wa sabbahnahu fadhalika ziyadatu muka ambaci Allah muka gode wa Allah muka yi tasbihi to wannan ai karuwar imani kenan wa idza ghafalna wa dayya'na wa nasina fadhalika nuqsanu idan muka rafkana muka manta gafanna muka rafkana wa zayyana muka tozartar wa nasina muka bari muka manta fadalika nuqsanu wannan shine tawaya alqur'ani ya nuna imani yana garuwa li yazdadu imanan ma'a imanihim wa yazdadu alladhina amanu imana قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل waɗannan mutane suna inkari suna faɗa ga wanda yake cewa imani ikirari ne da harshe ba tare da aiki ba Waya yaquluna la imana illa bi amalin wa la amala illa bi iman suna cewa zance mafi kwarai shine babu imani sai da aiki kuma babu aiki sai da imani wannan shine ra'ayin ahlus sunna a dunkule imani yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa bi ta'a yana bil هذه عقيدة أهل السنة ينبغي ويجب أن تحفظ sannan al'imanu ƙaulun ne wa amal dole a faɗa da baka kuma dole a yi aiki bayan da za a mutum ya ce wai ya yi imani da baka kawai amma baya sallah masu wannan aƙidar cewa imani ƙauli ne kaɗai suka ce fir'auna ma mumini ne inda suka ce imani baya karuwa baya raguwa suka ce da imanin abubakar da na fir'auna duk ɗari ga wannan tsiya ce to ya maganin ƙur'ani kam halittar Allah ne ko sifar Allah ne ƙur'ani ƙur'ani hmm? sifar Allah ne ko halittar Allah ne me bambanci tsakanin sifa da halitta sifa wani ba'azi ne na ubangiji halitta fa wani abu ne cikin abubuwan da ya halitta munfasilun anhu to me damuwa me sa aka damu cewa shi ƙur'ani dole a ce sifar Allah ne ba a ce halitta Allah ba me hikimar warewa saboda in ka ce ƙur'ani halittar Allah ne da abaka yana da daɗin fada kuma wanda bai karatu bai zurfafa ba zai dauka ta aiwa wani abu ne amma an kace qur'ani halitta Allah ne sifar ubangiji ne to kenan a cikin wani bangare na ubangiji akwai abin da aka halitta to in haka ne to waye halice shi kuma Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay to kenan shi ya halici bangaren sa la akwai sabani ne mai karfi akan wannan shi ma nan da yana cikin fahawiya da na ku samu karanta mun karanta ta mun sauke ta tana nan a cikin mp3 wa amma alqawlu fi alfazil ibadi bil qur'ani فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله يتي تو magana akan lafazin qur'ani wannan gaskiya daga baya yan bid'a suka kirkiro wannan matsalar cewa shin qur'anin nan lafazin sa halittar Allah ne ko sifan Allah ne wata magana ce sabuwa yace shi yasa ba mu samu wani sahabi yayi magana akai ba sahabbai har suka gama zamanin su ba su yi magana akan shin qur'ani halitta ne ko sifar Allah ba saboda sun tafi akan qur'ani sifar Allah ne magana Allah ne amma daga baya ahlul bid'a wal ahwa' suka shigar da abubuwa suka caccakuda aka ta samun rikici shi sa ce ba mu samu zance ba daga sahabiyin maza wala tabi'in kaza kenan dai sahabi maza ya shuɗe tabi'i kaza ko ya hukunci ko shi ma shuɗe to amma mun samu zance illa an man fi qawlihi al-ghana'u wash-shifa fasihin mutum mala sai ya ce amma mun samu zance daga wani mutumin da yake a cikin maganarsa akwai wadata kuma da waraka alghana'u washifa bai faɗi sunansa ba sai bai kammama shi rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu duk alaihi wa fi ittiba'ihi ar-rushd wal huda a cikin bin wannan mutumin akwai shari'a wa man yaqumu qawluhu ladaina maqama qawli al-a'immati al-ula kuma shi ne mutumin da mu zancensa a wajenmu daidai yake da zancen manya-manyan limamai shugabanni maɗaukaka. in baka san wannan ba shi ne wa abi abdullahi ahmad bin muhammad ibn hanbalin rahimahullah ka duba wannan kyakkyawar alaka da imamu ahmad kenan kaga imamu tabari masha Allah an kore shi a يجي فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني أبا إسماعيل الترمذي وانت أبو ميني طب حتى ما يختلط علينا حدثني قال سميت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أبو عبد الله إمام أحمد أبو عبد الله إمام أحمد أبو عبد الله إمام البخاري أبو عبد الله إمام مالك ko malik ba abu abdullahi ba ne malik ibn anas to huwa haza miskin yurid ya shuka alai to yace al-lafziyatu jahmiyya yan aqidat jahamanci yan jahamiyya sune suka kawo wannan magana ta al-lafziyya al-lafziyya bil qur'an abinda ake nufi wai lafazin qur'ani ce lafazin qur'anin nan wannan lafazi in ka karanta wannan lafazi da zaka yi na qur'ani a ji sautin suka ce makhluq kaga akwai rikitarwa to duk wanda zai zo yana wannan magana ta lafziya bil qur'an yace jahmiya wannan jahamanci ne saboda Allah yana cewa jalla ismuhu Allahu akbar hatta yasma' kalam Allah hatta yasma' kalam Allah yasma kalam Allah ya ji zancen Allah kenan Qur'ani zancen Allah ne fa mimman yasma daga wa za a ji fa ajirhu hatta yasma kalam Allah me farkon ayan ne wa in me وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه أبلغه مأمنه sunan yana so ya kore mana kar mu rike aqidar lafziyya bil qur'an ku rike cewa qur'ani sifar Allah ne ba halittan Allah bane ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم Anhu an man عن من Ahmad. ko an ahmad annahu kana yaqulu man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa جهمي fassarar wancan karatun kenan da ya gabata a sama duk wanda yake cewa wai lafazi na da qur'ani din nan wannan lafazi ulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wanda yace wannan makhluq ne fa huwa jahmi jahamanci ne dan akwai rikitarwa ciki so yake ce maka magana Allah halittanta aka yi kai hikaya fa kawai kai wa man qala huwa ghairu makhluq fa huwa mubtadi to wanda ma ya shiga rikicin da jayya yana so kore mu kar ma mu shiga jayya tunda za a farko ya ga mana bai fa ba su yi wannan abun ba wanda yace ba halitta bane ba to shi ma dan bid'a ne to ya dan fi dama dama ka ce ma ba halittan bane duk da cewa ba a so ku shiga cikin jidal din wala ƙaula. fi zalika indana yajuzu ya yace mu a wajen mu babu wani abin da ya halatta an naqulahu idza id lam yakun lana fihi imamun na bihi siwahu ba mu da wani liman shugaba da zamu koyi da shi in ba shi ba fa fihi al-kifayatu wal man'u abinda imamu ahmad ya fata ya ishe mu ya fada ya ishe mu kuma shine kariya man wal imamu al muttaba'u shine shugaba abun bi rahmatullahi alayhi wa ridwanu al qawlu fi ismi al fi ismi huwa al musamma am huwa ghayr al musamma kaga akwai al ism akwai al musamma ku hakuri abin yana ɗan rikitarwa kaɗan. akwai suna ku? akwai me suna akwai kuma abin da aka ambaci sunan shi kansa to to shin shi suna shine hakikanin abin da aka ambata na'am suna Shi ne hakikanin abin da ake ambata anil ismu huwal musamma na'am ban ba kai yanzu kai ba ana ce maka kofa ba yanzu kai din kai ne kofa kalil ismu huwa musamma kamar ansa ka faɗa eh na'am na'am ko sufa ko me alami tambayar shi wannan sunan ne haƙi abin da aka kira shi da shi shine haƙiƙanin abin abin da nake so na kai ku gare shi kamar suna wani kalma ne da ake amfani da shi don a kira wani abu ko a ayyana wani abu ko ko sai to bari mu dan shiga ku ji kaɗan wannan rikicin na suna shine musamman ko ba shi bane ba yace wa amma alqawlu filismi ismi a huwal almusamma am ghayru wannan magana fa innahu min alhamaqati alhadithati lati la athara fiha fayuttaba' yana cikin wauta a maka wauta kuma sabo kirkirarriyar wauta wanda babu dalili ma da za a iya bi wala ƙaula min imamin fayustama babu zance daga wani liman ballantana aji falkhaudu fihi shainun wasamtu anhu zainun <laughs> kutsawa a ciki bata abu ne shine shame a cikin hadisi ma yunza'u rifqu la yakunu rifqu fi shay'in illa zanahu wa la yunza' min shay'in illa shanahu tayyib شين da zain kenan zain gyarawa شين bata kaga anan shi yayi min, kar ma a shiga tattauna akwai matsalolin da ba ba bukatar ma a tattauna su dan magabata ba su tattauna su ba amma yan bid'a suna kawo rikici dan su rikitar da mutum yanzu misali mutum yazo yana da jayayya da kai yazo ya ce ma ai takalmin manzon Allah ai yafi duniya da abin da ke cikin ta ka ce a a a ce baka san annabi ka ce e ina da ni. <laughs> <laughs> yan bid'a ne kawai suke zan suke kiro yace wa hasabu mri'in min al-ilmi bihi wal qawli fihi an yantahiya ila qawli Allah azza wa jalla sana'u ya ishi mutum ya takaitu zuwa ga fadan Allah kawai as mai gaskiya Ya ce wa huwa qawluhu qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ku kira Allah ko ku kira Rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kowanne ku kira Allah yana suna masu kyau da faɗin Allah walillahi al-asma'u al-husna fad'u biha na Allah ne kyawawan sun nake ku kira shi da su الأعراف ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى فثني أبنجد كشين وندي دي ديديت على العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى شي ناسا ني أبن لكي سكين cikin غسير أبن لكي da أبن لكي كركشين السرى مي السرى da faman tajawaza zalika duk wanda ya ketare wannan imanin ya shiga wani al-ism huwa al-musamma aw ghayruhu faqad khaba wa khasira wa dalla wa halak <laughs> khaba wa khasira wa dalla wa halak ya tabi ya yi asara ya bata ya kuma halaka insha Allah mun zo wani sati sai mu sauke shi ko sai sai wannan iziya da sauri mu rufe da ita na na za mu tashi ban